assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwar musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan isha daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana cikin wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka sani ta da masjidi sauti sinna ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi tashi da kai komo a kan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ubangiji ta'ala ya mana gudumawa Allah ya mana jagoranci Allah ya taimake mu dan ba mu manta ba tafsirin namu na dare muna nan a cikin suratul ahzab kuma wancan karo mun tsaya ne a aya ta hamsin daidai da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta hamsin da ɗaya insha Allahu tabaraka wa ta'ala yau muna goma sha hudu ga ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda hakan kuma ya yi daidai ga goma sha tara ga watan biyar shekara 2019 miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam to kamar yadda muka saba gabatar da bayani don gane da abin da ya shafi tallafi da ake bada wa marayu akwai wani bawan Allah da ya da ya dina shi ma baiwa wa marayu Allah ya masa albarka Allah ya saka masa alkai akwai kuma wata baiwar Allah wadda ta ba da alkur'anai ma syllabus wanda yake kaso mu da lawan kan cewa ya raba waɗanda ya samu a masallatayya so ya ba mu guda goma sha na guda goma sha biyar allah ta'ala ya saka da alheri allah ya musu albarka da wadda ta bayar ɗin da shi da ya zama tsani tsakaninmu da ita wajen isar mana da wannan sako gare mu allah ya saka da kai bayan nan da akwai mutane daban-daban wanda suke ta kawo gudumawa akan abin da ya shafi tallafa wa marayu Allah ya musu albarka Allah ya saka musu alkai a kofa kuma tana nan dai a bude a ko inda har yanzu ana nan ana jiran su sun kuma saba badawa muna kuma sa ran da su bayar insha Allah ta'ala ana jiran ma waɗanda ba raba su bayar ba to bana su yi kokari Allah ta'ala ya taimake mu to kamar yadda muka ce muna cikin suratul ahzab kuma mun tsaya ne a aya wato ta hamsin daidai za mu tashi aya ta hamsin da ɗaya insha Allah ta'ala kai tsaye za mu shiga cikin karatun bangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما بنجي تبارك وتعالى yana bayani a wannan aya ta 51 mun sani cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wasiɗa tsakanin mutane da Allah kamar yadda jibrilu shine wasiɗa tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah mu ba ma karɓan saƙo kai tsaye daga jibrilu wannan abin ya fi mu domin Allah bai zaɓe mu ba an fahimta ko sai zamana muna karɓan saƙo ne ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kamar mu da ba mu rayu da shi ba kamma abin ya zama mana tsorin dosano a ce daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan kamar kai ka ce saƙon ba zai iso wajenmu ba amma kuma ya iso wajenmu to shi kuwa annabi sallallahu alaihi wasallama wasu da tsakaninsa da Allah shine jibrilu sai Allah ya ba wa jibrilu saƙo sai kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai manzon Allah ya bayani wa mutane akwai hukunce-hukunce wanda ya shafi aure wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da dama a kansu mu kuma ba mu da dama a kansu mun faɗi wasu jiya nabi yana da dama ya auri mata tara an fahimta ko manzon Allah yana da dama mata ta zo ta ce masa ya rasulullahi na baka kaina idan ya karba ya ce na karba shi kenan ba wani a kira waliyinta a kira waliyi a wani haɗuwan aure babu kawai ta zama mai ta zama matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ya kau da kai to alama kenan na bai da damuwa da wannan matan ma'ana wannan matan ta nemi wani kenan shi yasa wata mata ta taba zuwa ta samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta mika kanta gare shi kan tana so ya zama mijinta annabi ya kau da kai sai wani sahabi ya ce in ba ka da bukata maza da ni ka aurar mun da ita ka ba a ce to hungo an baka ba sai aka ce shi kuma ya kawo mene ya je nemo sadaki kaga inda manzo Allah ce eh ya karba ba magana wani sadaki ko ta zama matansa to amma sai ya ce ma wannan ya je nemo sadaki ya je buga ya dawo gwab aka ce fa dole ya je ya nemo abin da zai kawo ya buga babu ya ce bai da komai he mayafinsa aka ce ah, to an karɓi mayafinka da me da ka zauna ko zobe na bakin karfe ka je ka nemo ka kawo ya nuna ka ba da wani saida da yake makwatankwacin mai sadaki saboda bayi kaɗan bayi mene baya yawa nan ma ya zo ban babu ya annabi ya ce to me da me ya iya qur'ani ya bayani to za a aurar maka da ita sadakinta shine ka karantar da ita wannan abun da ka sani na alqur'ani kaga dai ba bar abun haka kawai ba, ba amma ka ganda Allah ne ko karba da yi ba maganan a ce to yanzu ya daya ɗaura aure kaga wannan akwai bambanci tsakanin mallakan mata da mu muke yi da kuma ta hanyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake mene yake mallakan mata akwai akwai bambanci an fahimta ko sannan wajen adadi na mata akwai bambanci tsakanin mu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu an iyakance mana mu auri mata ne guda hudu manzon Allah kuma aka tsaye da shi a guda tara shi ma tun da ya je tara aka ce ba daɗi ba mene ba rage ba a yadda ya ƙara ba ba a yadda kuma ya sake wata ya replacing da wata waje ba an riga an rufe kofa kawai na fata muna lura wanda duka tsari ne wanda aka ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malaika wa lamma kana sallallahu alaihi wasallam rasulullah yayin da manzan Allah ya zama dan aikan Allah wal wasidatu bainallah wa baina ibadihi sannan kuma shine tsani tsakanin Allah da bayansa fi bayanin ahkamil ilahiyya cikin bayanin hukunce-hukunce na Ubangiji wa abaha lahu Allah ma taqaddama min ahkamiz zawaj Ubangiji ya halatta wa Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya gabata na hukunce-hukuncen aure alkhassa wadda take take banta da Annabi sallallahu alaihi wasallam ai alkhassatu lahu kenan an gane ko wanda take banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li hukumi iktada zalika domin ya zama hukuncin wannan abin da aka hukunta to fala budda lahu aidan min nizamil mu'ashira to babu makawa kuma da a bashi tsarin yanda zai zauna da matan nasa tunda matan guda tara to kuma za a yi bayani wa annabi yanda zai zauna shin dole ne ya raba kwana tsakaninsa da matan ko ko ganin damansa ne shin mu kuma dole ne mu raba kwana ko ko ganin daman mu ne to kaga akwai bambanci har wayo a nan tsakaninmu da da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzan ya ga dama ba zai raba kwanan ba in ya ga dama he ware wata guda ɗaya ce dan yi wata ɗaya ɗakin kuma in yayi watan wata ɗin ba za ta jira annabi ya zo ya rama mata ita ma watan ba a'a ya sha kenan in ya ga dama an gane in ya ga dama zai zaɓo su a cikin matan ya ce su dai ta shiga ɗakin su sauran kuma ba zai shiga ba haka kuma da su haƙura to amma dama aka ba wa annaba amma bai haka ba sai dai ya halatta ya haka ne amma kai kuma bai halatta ka kwana ɗaya a nan ɗakin ka je can ɗakin ka kwana biyu ba bai halatta ka wuni a nan ɗakin ka yi rabin wuni a can ɗakin ba sai ka yi daidai da daidai ina fata mun lura idan kai abu guda goma ma wannan in ka zo kai tara ma wannan to ka cuci wancan dole sai ka cika nawa sai eh, ka cika goma kuma rabon kwana tsakanin miji da matansa almusulmuna ala shuruɗihim in kun gana ku raba kwana wata wata matan ka biyu sai ku zauna ku tattauna to in na shiga ɗakin wannan he na yi wata da ɗakin wannan in an yadda shikenan a'a mu wuni wuni shikenan kwana ɗaɗɗaya shikenan bibbiyu shikenan sati sati duk yadda aka yayi amma ya zama da yaddan kowa da kowa ba wai bisa zalunci ba don haka shine malam yake bayanin cewa sai zama dole ne a gwada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsarin yadda zai zauna fil baiti cikin gida baina nisa'ihi tsakanin matansa hatta la yamna'uhu shay'un min ghairatihinna har ya zama ba abin da zai hana shi na game da kishinsu an likiyami na tsayuwa bi wajibat da wajibobi na wanda Allah ya ɗora masa wajiba al'umma wajibobi na al'umma al'amma gaba daya falizalika faqala ta'ala saboda haka ne sai Allah madaukakin sarki yace turji man tasha'u hunna ko wa tuwi ilayka man tasha ma'ana kana da dama ka ka ebo wasu daga matanka ka kusanto da su ganganka wasu kuma ka bar su a can nesa kana da daman ka jawo turji ilai kamanta sha wa tu'wi ilai kamanta sha kana da daman jawo wasu matan ganganka kana da daman wa'annan ka ce ku ku tsaya daga can ai bi ma'ana kamar da ne bayani a iya da daman ya shiga wannan ɗakin ya yi kwanaki ma bai shiga can ya yi kwanaki ba to amma dai annabi bai yi haka ba saboda sasanta tsakanin matansa kar a samu matsala amma yana da dama an fahimta ko yana da dama yanzu kaga mutum in yayi tafiya ya dawo daga tafiya yana da mata biyu mata uku mata hudu duk ɗakin da ya ga dama ya halatta ya mene ya sauka a ɗakin idan ya dawo ka yi tafiya ne kwanan ka uku baka gari kwanan ka biyar baka gari sai ka dawo to kana da dama ɗakin da ka ga dama ka sauka a ɗakin to amma yanzu kai ya rage maka wani mataki da ka bukar a samu ƙura ko idan ka ce yanzu ka yi tafiya ka dawo ka sauka a nan ɗakin ka sake tafiya ka dawo ka sake sauka a wannan ɗakin ka sake tafiya ka dawo ka sauka a wannan ka san da samu matsala ko ba haka ba to sai ka daidaita ka rika aunawa da da na dawo daga tafiya ɗakin wancan na sauka yanzu ma na da daga tafiya kuma sai in koma ina ɗakin wancan kaga kayi balansin kenan bari a samu wani matsala annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yake gaya masa turji man tasha'u minhunna ko kana da dama wanda kaga dama ka jawo su ganganka wa tuwi ilaika man tasha kana da daman kuma ka nesanta wadda kaga dama daga wajenka ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك duk wanda ka ga dama ka zaɓa wurin kasafin kwana ka keɓance zuwa gare ta ka bar wancan a nesa dukkan abin da ka yi dai ba yi laifi ba fala junaha alaika babu laifi a kanka an gane wannan ko sannan kuma idan haka ne tun da an ba shi dama to kaga sai zama abun da dai shi wato in ya kwana a nan sai koma a nan hakan ne fi masa an gane ko shi ne bi ma'ana wa manifta gaita mimma azalta mimman ko azalta fala junaha alaika wajen raba kwanan ba ka da laifi ka yi a nan kwanaki ka dawo nan ka yi kwanaki wajen neman wanda da ba ita ka jawo jikinka ba sai kuma ka koma ka jawo wadda da ba ka jawo tan ba yanzu ka jawo ta ta dawo jikinka domin yin hakan shine zai bada zamantakewa wadda take ainihin mai kyau shine ma'ana zalika adna an a ainihunna wala ya hazanna wa yardaina wannan shine zai zamanto mafi abin da ya fi kusa game da ainihin tabbatar da su da sanyin idansu wala ya hazanna ba za su yi bakin ciki ba wala yardai ko ba za su yi bakin ciki ba wala yardaina bima a wayar daina bima sannan kuma za su amince da abin da kai din nan wato ka ba su kulluhunna ga baki ɗayansu bi ma'ana an ba shi daman ya duk abin da ya ga dama to amma in an dan kula da wannan ya kamata yi mene sai a kula da wannan in an kula da wannan a kula da wannan hakan zai ba da zama mai kyau tsakanin matan wata ba za ta dinga adawa da jin haushin wata ba shi yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi me ya shiga ɗakin wannan matan sai ba ta dirhami ya ce karki gaya wa kowa na baki ya shiga ɗakin wannan ma ya ba ta dirhami ya ce karki gaya wa kowa na baki sai dai zaga su gaba ɗaya kaga kowa da ta ɗauka wa ita kaɗai aka yi ne aka yi wannan kyautar to annabi na fita sai kowa sai wannan ta fito wadda aka fara bata ta fito da ta ɗanyi bula da dirhami he ita wanda annabi ya fi santa ga ta ya ba ta dirhami tana wurga dirami sai wannan ita ma ta fito ta ce ni ma ya bani wannan ma ta ce ni ma ya bani to kaga inda bai bayar wa sauran ba fa kaga kura dai tashi shi yasa ba so ka kebe da wata matan ka kamata wani zunzurutun kyauta ka ce ki shiru kar ki gaya kowa sai ta ce to turan da take so ta yi tsiya wa yar uwanta ta gwada mata kafi santa sai ta bude wace <laughs> ai ranan kai wani ya ban mamaki kamar da wasa ya ban dubu biyar wallahi <laughs> to kaga sai mutuna ya barka ya ba ki dubu biyar eh to dai dawo don akwai wanda ya haka ya ba ma ɗayan biki ne ya taso na yan uwanta sai ba ta dubu biyar ce amma ta yi shiru ita da shi ne kawai shikenan da ya tafi damuwansa ita kuma saboda tsaban neman haɗa fitina sai ta zo wai gaya wa yar uwan dan ta mata congratulation wai ya ba ta dubu biyar akan bikinta shine sai shi ita kuma ta ce to bari ya dawo ai biki bai fi biki ba ai ita ma ta yi bai bata ba kaga tana iya zuwa ta fara aika masa da maganganun da ta ga dama akan ai biki bai fi biki ba an gane ko to kaga irin wannan karkai kyauta ma wata matanka a boye ka ce kar ta faɗa to da ta fallasa ka tunda kaga yanzu wanda mazala ya bata dirhami da a ce bai ba wa sauran ba da yanzu ta masa mene tonar silili an fahimta yawa sai ta ga ashe ya ba wa kowa sai ya nuna ashe manzala mai adalci ne an fahimta ko to shine Allah maɗaukin sarki yake baɗa ma'ana wannan hakan ka yi ma wannan ka yi ma wannan ka taɓa da wannan ka taɓa da wannan zalika adna an taƙarra hunna wannan shi ya fi kusa wajen sanyaya musu idan su wala ya hazanna ba za su yi bakin ciki ba wa yardaina bima hunna kuma da su yarda da dukkan irin abin da aka ba su na hukunce hukunce an gano nan ko sai zama ba za su yi tawaye ba kenan kulluhunna gabaki dayansu wallahu ya'lamu ma fi qulubikum Allah shi ne mafi sani game da abin da ke cikin zukatanku I mean amrin nisa'i ina game da abin da ya shafi al'amarin mata wal mail ila ba'dihunna da karkata zuwa ga sashin wasu daga cikin matan Allah di ya san wannan an gano wannan ko Allah shi ne masanin wato wannan al'amari wa kana Allahu aliman hakima ko Allah madaukakin sarki ya kasance mai ilimi ne kuma Allah madaukakin sarki mai hikima ne akan dukkan hidimominsa na لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا الله تبارك وتعالى يكتشوه la yahillu laka nisa'u min ba'd bayan mata taran nan bai halatta ka sake ƙara wani aure ba ya ishe ka haka an fahimta mu kuma bayan mata hudu bai halatta mu sake ƙara aure ba sun ishe mu haka ko ba haka ba mafi ɗan jinjirin masu aure ya zama mai mata ɗaya ko ba haka ba mabidar tako da girma da isa a cikin masu aure ya zama mai mata na mai mata hudu yana tsallakewa ya shiga biyar ya samu matsala kuma an samu wanda suka yi haka fankihu ma kun minan nisa masna wasu lasa wa ruba sai suka yi wani fassara ai Allah ce fankihu ma kun minan nisa ku aure abin da ya muku daɗi daga cikin mata sai ce masna wai ku aure biyu wasu lasa ku kara uku nawa kenan wa ruba ku kara hudu nawa kenan tara ya eh, suka ce ya halatta ka mata tara kaga wannan fassaran ai ba fassara bane wannan faskarawa aka yi ba fassara aka yi an fahimta ko to duka sai Allah ya ce masa la yahillu lakan nisa'u min ba'd bayan mata tara nan da Allah ya sa kai to yanzu mata ba su halatta ba kuma a gare ka wala an tatabaddal bihinna ko min azwaj sannan kuma ba a yadda ka canja su da wasu matan ba yadda suka zama guda taran nan kar ka ƙaro na goma kar kuma kai canji ka san mutanenmu suna yin canji ai ko kuwa in yi mata guda hudu to ana nan ana nan ana nan sai musaye ko ba za musaye yana musaye sai dubu wata wanda ya rena mata wayo sai kore ta <laughs> ko ba haka ba wallahi ba le bata san me ta yi ba dai sake ta me manufansa wayanzu yana so ya ga wata ne kuma kofar waje na cike duk kujerun kowa tana zauna kai he ta da wata kai ya kada ta ya shigo da wata ya zauna da ita akai akwai masu yin haka kaga manzo Allah sai aka ce masa kada ka auro wata eh kar kuma mana kar ka karo na goma kar kuma ka dubi wata ka rabu da ita ka shigo da wata ya zama har yanzu dai lissafin ka tara ba a yadda da wannan ba abinda Allah yake magana kenan wala an tatabaddala bihinna min azwajin kada ka canja kuma da su da wata matan walau husnu husnuhunna ko da matan da ka gani sun birge ka wajen kyansu haka da ka hakura da naka kai ma da kana da halarci kana da guda hudu ba wanda ta maka laifi ko da ka ga wata a waje ta maka kyau bai kamata ka ce bari ka je ka laliba ka gawa da ka canja ka shigo da wancan kyakkyawan ba ko kuwa duk irin wanda Allah haɗa ka da su sai ka yi hakuri ka tausaya musu ka rike su a haka ina fata muna lura ka tausaya musu ka rike su a haka in ka yi shika to ya zama waje ne ya zama ya yi waje wanda har ga Allah har gurin Allah ya san baka yi zalunci ba ka yi shikan nan ne saboda maslaha wannan Allah ba zai kama ka ba amma wallahi in ka yi saboda musayi to Allah ya san asirin boye kuma zai yi maganin ka don haka ubangiji ta'ala ya ce walau husnu-hunna, ko da kyansu ya burge ka illa ma malakat yaminuka sai dai abin da hannun daman ka yayi mai, ya mallaka Ai min al'ima kenan na baiwa to fatahillu laka ita kan wannan ta halatta a gare ka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai ya kara da ya kara da ainihin baiwa mariya ko wa kadi malaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara mariya alkibdiya ai ya aure ta wanda ita mariya ita ce ta aifa masa ibrahim alaihi ibrahim dan manzon allah sallallahu alaihi wa wa sallama ita ne ta haifa masa wannan kaga baiwa ce ya ƙara da ita dama allah ce masa sai in sadaka eh baiwa ba matsala tunda baiwa naka ya halatta kai me ka yi hidindimin da za ka yi da ita irin yanda da ka yi da matarka ya ta ka yi da baiwa wanda ka mallaka ta hanyar da ake mallakan bayi ba ba kawa ji a jido maka mata a zuba maka ce nan kuyangu ne ka yi ta ba ina fata muna lura yau zama ka da mata ratata ina ce ya wannan matan za sun kai sha biyar sai a ce ai wai goma sha ɗayan ku yangu ne <laughs> ko ba gaba zama ta hanyar da ya halatta ta nan ya kamata don ka fada cikin masifa wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba ubangiji ya kasance akan dukkan komai ai hafizan ne kiyayewa ne shine wajen ba da dukkan haƙoƙi wa masu haƙƙi shine bi ma'ana ai hafizan mai kiyayewa ne wa minhu ida'i kullu zai haqqin haqqa shine ba da kowane ma'abucin haƙƙi haƙƙin sa bi qadar maslaha da gwargwado ta maslaha Allah wuqi muqtada iradatuhu ta'ala akan abin da ya dace da manufa na Allah madaukakin sarki duk abin da zaka yi kayi akan abin da ya dace da yaddan Allah tabaraka ta'ala ثم شرع تعالى في بيان ما تجب رعايته sai ubangiji ya yi bayani abin da ya zama wajibi a kiyaye shi alan nasi ga mutane mai hukukin nisa'in nabi wurin ba wa matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haƙoƙin su asar bayani ma tajibu mura'atihi alaihi a daidai bigiran wato bayanin abin da ya kamata a kiyaye wato a gare shi min hukukihinna na haƙoƙin su faƙala yake cewa يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما kaga wannan ma wani hukunci ne na daban yadda ake shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsara ba wai za a shiga ne a shankate ba to sahabbai sukan shiga gidan annabi idan ba yi abinci ba sai su zauna hira su jira a gama abinci idan suka ci abincin ma sai su ci gabar taba hira an fahimta ko lokacin da manzo Allah ya auri Zainab da ya gabatar da walima sai aka taru a gidan ma abunan sabbai suka ci abinci suka daddale ko ba haka ba suka ci abinci domin sun ci nama sun ci waina har sun bari sun ci allaham wal khubz sun ci har suka bari to da suka gama sai wasu da dama sai suka watse sai aka bar guda uku su kuma suna nan ana ta taɗi ana ta abin nan to kaga sai zamana abin yana ya cutar da manzon Allah sallallahu yana Allah Allah su fita domin ya samu sakewa da da iyalansa to kaga kai ma bai dace ka je kana cusuwa gidan abokinka kar ka zama kaman wani wawa ko ba haka ba wai shi ya mai kullum ana idda isha ya tafi gidan abokinsa shi ya bar gidansa ya je ya cusa a ɗakin mata abokin shi eh a yi ta hira sai an kai sha biyu an masa gyangyaɗin gaskiya an masa na ƙarya ya ƙi tashi ya fita saboda bai da hankali bai sa abin da yake ba ba daidai ba ne wannan ba ziyara ba ne wannan ba zumunci ba ne kullum ka ɗori gidan mutane kullum wai gidan ai wallahi ni gidan hira na gidan wane ne matan ta yi nan ya bi ta da kallo ta yi nan ya bi ta da kallo kai baka san matan ma ka take ji ba duk wanda yake ɗuruwa gidan mata ya je takura ya hana matan sake da mazajensu wallahi suna jin haushinsa ko suna ma dariya a sarari yaƙe ne wallahi haushin gaske ji suna kuma ganin wawancinka wanda bai kamata ka yaka ba kaga manzon Allah Allah ya ba da tsari wa sahabbai kaga annabi yana jin nauyin ya ce ku tashi ku fita eh kar ya zama ya musguna sabon amma shi kuma ya cuto shine sai Allah ya ce to ba da yi haka ba da yadda da wannan ba idan manzo Allah yana jin kunyan ya ce zubuta to wallahu la yasahi min alhaq Allah bai jin kunyan kai ba daidai ba dora ka kan gaskiya Allah bai jin kunyan wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tadkhulu buyutan nabi kar ku shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa an yu'zana lakum ko haka ne ko illa an yi uzana lakum sai an yi muku izini cewa ku shiga kar ku shiga sai da izini an fahimta ko to kai kuma Allah ya ka samu aboki bai sa abin da yake ba ya baka dama wana ko ina nan ko bani nan ka je ko ku yi hira da matana ka san akwai da yus kuma annabi ya ce la da kulil janna ai wallahi wani akwai zumunci kullum ni ina can ina hidima na hankali na kwance na san matana tana da abokin hira abokina na nan sa musu wannan kasar su gama sa musu wannan kasar su gama sai ka je ka samu ya maka barna ko ba haka bane kai baka sani ba saboda shedan yana nan a tsakaninsu da haka yake cewa wato face sai idan an yi muku izini ila ta'amin zuwa ga cin abinci amma gaira naziri na inahun ba tare da kun tsaya jiran abincin ya nuna ba a bari sai ya nuna eh sai a shiga sannan ana ci fa a yi gaba na fata muna lura yawwa to daga shi ne Allah yake cewa wa nana gaira nazirina ilahun ba tare da sauraron nunan abincin ba an gano nan ko abi mana la ta da kulu biyutan nabi kenan illa waqatil izni kar ku shiga gidan annabi sai lokacin da aka yi izini kuma la ta da kuluha eh, eh, illa gaira nazirina kar ku shiga kuma face shigan da da ku yi shiga ne ba na jiran nunan abinci ba shine na digit da'am ba na jiran nunan abinci ba walakin idza du'itum amma idan an kira ku to fadkhulu ku shiga fa idza ta'imtum in kun ci abincin to fantashiru ku watse ku kama hanyar ku ku tafi wala musta'ansina li hadith kada ku zauna yin wani taɗi kar ku zauna yin wani hira ku kama hanya ku fita idan kunci saboda me yasa inna zalikum lalle wannan zama da za ku yi ku ci gaba da taɗe tadan nan kana yi uzin nabiya wannan abu yana cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba fa minkum yana jin kunyanku ne yana jin kunyan ku kai ma yanzu ka kai ziyara abokinka assalamu alaikum ya ansa ya ce ka shigo ya maka izini kuka shiga in kuka ɗan yi taɗi shaf shaf ka tashi ka tafi in ka ɗebi lokaci sai zama na jin nauyi ya ce maka fita ko ba haka ba a rasa yadda da a yi ko ba haka ba kai ana zaune kaga an jima matan ta zo an turo yaro an ce babu wai ka zo ya zo wai wannan kan shi ba zai wuce ya tafi ba ne ka gaya masa ya tafi mana ce ina jin kunya gaskiya ko ba haka ba to kai ka zama hankali mai lura dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yastahi minkum yana jin kunyan ku amma wallahu la yastahi min alhaq Allah bai jin kunyan wato gaskiya yanzu yanzu za a gaya maka kawai ba wani jada ce maka ga abin da da kai an gane wannan ko wai za su altumuhunna ko mata'an idan za ku tambaye su wani abu ko kuna da bukatan wani abu ko wani abun da kuke so su ba ku to idan za ku tambaye su ko wata zance za ku tambaya to fas'aluhunna min wara'i hijab ku tambaye su a halin akwai hijabi a tsakanin ku dawa a tsakanin ku da su zalikum aqharu liqulubikum wa qulubihinna wannan shine abin da ya tsare tsarkaka na zukatan ku da kuma zukatan su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana lakum bai dace ba gare ku an tu'uzu rasulallah ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala an tankihu azwajahu min ba'dihi ko abada sannan kuma kar ku yadda ku auri matansa bayansa har abada inna zalikum kana inda Allah azima lalle yin haka hakan ya kasance a wajen Allah wani abu ne wanda yake mai girman gaske an fahimta ko to wannan shine tsarin da Allah ya bawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a hana su shiga ba amma su shiga lokacin da da yi abinci a lokacin da aka gama abinci su shiga wato in an gama ci kuma su wuce su tafi abun su wannan yake nuna sahabbai suna zuwa su ci abinci a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga shugaba kenan tsarin shugaba ko ba haka ba ko ba kullun kullun ba da a samu shugaba ko jagora yakan gayyaci jama'ansa a je a yi mene a je a ci abinci a wuce a fita ina fata muna lura na إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما الله تبارك وتعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه إن كن بينت ونعب an gane wannan ko autuk fuhu ko kuka ɓoye ai min nikahihin na ba da kenan in kun ɓoye a zuciyanku da ku auri matan annabi bayansa ko kuka bayyanar da ku auri matan annabi bayansa to Allah ya sani don laik fa’alai alai fil ardi wala fis sama ba abin da ke kuya wa Allah zuciyanka ma daidaita taɗa wani abu to Allah ya san in an jima zuciyanka da ta taɗa kaza kuma da ka aikata kaza an fahimta ko haka in kun koye wani abu game da auren matansa ko kuka bayyanar ma to Allah ta tabaraka wa ta'ala ya sani kamar yadda ibnu kasir ya kawo cewa ɗalha ya taɓa. furcin zai auri matan zai auri aisha bayan manzan allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wato ibn kasir ya kawo to faɗan haka aka saukar da aya kuma tunda aka saukar bai ƙara wannan furcin ba saboda sun sabai idan suka tunkari abu allah ya saukar da aya ce ba za a yi ba to ba za a yi ba idan ba su tunkari abu ba allah ya saukar da aya ce za a yi to za a yi ina fata muna lura saboda suna da'a wa allah suna kuma da'a wa manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to in tubdu shay'an aw tukfuhu idan kun bayyanar da wani abu ko kun boye shi fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima Allah ya kasance akan dukkan komai mai ilimi ne ai fa yujazikum alaihi dai sakan ka muku kenan akai na لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا الله تبارك وتعالى لا جناح باب لي في عليهن أكن سوما تم زن الله صلى الله عليه وسلم في عدم الحجاب كنا ورشن hijabi كما da wasu wanda za su yi akwai wanda ba sai sun lullube jiki ba an gane ko ba sai an samu wata shamaki ba tsakaninsu da tsakanin abokan wannan magana nasu akwai nau'ikan mutanen da Allah ya yarda su yi zance da su ba tare da wannan matsalan ba bi ma'ana la junaha alaihinna ba laifi a gare su fi aba'ihinna iyayensu ba laifi ko ba hijabi na fata muna lura ba wai a'a mace tana gadaran wannan babanta ne ta tuba kayanta ya zo ya ganta tsilligididi ba na fata muna lura ba haka bane ba sannan ba ɗa yana gadaran ai wannan uwarsa ce sai ya tsindir wai ta gan shi ai ba laifi uwansa ne ba haka ake magana ba a zama tana da suturu a jikinta shi ma yana da sutura a jikinsa kuma ko tana da ado gare ta babanta ba laifi ya ganta ta caɓa ado na fata muna lura babu laifi a yanzu abubakar da umar ba laifi su ga waye su ga aisha da waye da hafsa ko ba haka ba ƴaƴayensu ne da sauran bayin allah da suke wato ainihin yan uwa ko iyaye ga matan manzan allah sallallahu alaihi wasallam babu laifi fi aba'ihinna game da ainihin wato iyayensu wala abna'ihinna haka ma ƴaƴayensu ba laifi su ga adansu su gansu ba hijabi ba matsala ba ne ɗaya ga mahaifiyarsa da zaninta da riganta ɗan kwali amma babu hijabi ta lullube kowai babu me ba laifi kan wannan saboda mahaifiyarsa ce muharramarsa ce don haka wala aba ihinna wala ikiwanihinna haka ma yan uwansu ba laifi su gansu wa ko kani duk ba aure tsakaninsu da waye da ainihin wato matan manzon Allah sallallahu alaihi ko kuma mataye na daban wanda ku kuke mu'amala da su a haka kannanku da waye ku ba matsala an gane ko wala ko wala mene ab wala abna'i ikwa eh, akawatihinna ko sannan kuma nam eh, cewa wala abna'ihinna wala ikwanihinna ko yan uwansu ba laifi akan wannan wala abna'i ko ikwanihinna babu matsala kuma akan ƴaƴan yan uwansu misali mace ƴaƴan wanta ƴaƴan kaninta ba laifi su gani. dress ɗinta saboda 'ya'yan wanta me take musu ita tana musu uwa ne 'ya'yan kaninta me take musu tana musu uwa ne na fata muna lura duka ba matsala kenan akan wannan wala abna'i akawatihinna haka kuma 'ya'yan ya ko kanwa 'ya'yan wa ko kani shine hinna ‘ya'yan ya ko kanwa shi ne mai hinna ma'ana ba laifi kenan wato a matsayinta na innan suwa ne su ga adanta ko a matsayinta na gwaggon suwa ne ta ga adansu ko ko a matsayin duk irin wannan wala na haka kuma sauran matayen muminai ba laifi mataye su ga yan uwansu mataye cikin dress ɗinsu ko ba hijabi ba laifi yan uwansu mata amma mace ta buɗe gashin kanta yar uwarta mace mata ma ta gani ba laifi amma in kafira ne ba. bai halatta ta bude kayinta ta gani ba bai halatta kuma ta miƙa mata kayinta ta yi mata kitso ba ko ta mata wani hidima wa kai sai in ba musulmai wanda za su iya mata ina fata muna lura sai in ba musulmai wanda za su iya yi mata sannan wala ma malakat aymanuhunna haka ma ba laifi ga wadda hannun daman su ya mallaka su ne bayan su ba laifi su ga dress din su ko su babu ainihin wato hijabi Allah ya ce wattaqina Allah ku ji tsoron Allah cikin abin da ake muku umarni da shi kenan inna Allah kana ala kulli shay'in shahida Allah ya kasance akan dukkan komai mai ba da shaida ne ai hadiran kenan wala yakfa alaihi shay ba abin da yake kuya wa Allah tabaraka wa ta'ala ثم بين تعالى ما يجب مراعاته من حق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة الإسلامية sai ubangiji ya ci gaba da bayani wato abin da da a kiyaye na haƙoƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan al'umman musulmai baƙala Allah yake cewa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته للي الله دا ملائكنسا يسلون على النبي سنة صلاتي ومنزان الله صلى الله عليه وسلم yaya salatin Allah yake gabawa shine Allah ya ɗaukaka bawan ya mai da shi mai matsayi an gane wannan ko shine ya ɗaukaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai shi manzila ai manzilatul a'la ya kai shi manzila ta kwaloluwa cikin talikai shine afdalul khalqi kuma shine khairul khalqi shine mafi falalan halittun Allah shine kuma mafi alherin halittun Allah shine yake sama ina fata muna lura annabawa karan kab ba su kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayi ba na ma ka dawo kan mulo kalfi haka wanda mu kan ma ai ba a magana kunun bayan cokali ma mai yatsu ba ma cokali mara yatsu ba ko ba haka ba dorin gosano amma duka ba wanda ya kai manzon Allah cikin annabawa bare habbai an gane ko yau da haka ubangiji tabaraka ta'ala in yayi salati wa annabi ai bi ma'ana ma'anan salatin Allah wa annabi shine ɗaukaka matsayinsa ya daɗa matsawa da shi manzilatul a'ala da yabo da da Allah ta'ala zai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane ko sannan su kuma mala'ikun Allah su kuma salatin su wa ainihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama salatin mala'iku ma ba ma ainihin bawa shi ne wato ainihin nema masa ci gaba da nema masa matsayi da rahama a wajen wa da yadda a wajen Allah tabaraka wa ta'ala in aka ce mala'iku sun yi an gane ko mana mala'iku suna su addu'a in aka ce mala'iku suna salati mawa ne to suna menene suna addu'a ne shi kuma Allah na salatin shine ba da matsayi kaga mala'iku ba su ba mu wani matsayi ko suna ba ruwa a ce mala'ika ne ba mu wani matsayi ko mala'ika yana ba da kuɗi ko yana ba da lafiya ko yana ba da matsayi baya wannan sai dai roƙi Allah ya baka matsayi shi amma ba zai iya bada ba waye mai ba ruwa dukkan wannan abun biyadillahi subhanahu wataala yana hannun Allah madaukin sarki ne da aka wa minal mala'ika addu'a kenan game da mala'iku kuma du'a'i ne ai ma'ana al-istighfar kenan su rika yin istighfari ma'ainin wato bayin Allah sannan kuma su kuma al'umma idan suka yi salati shine sun girmama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma idan mutane suka zauna suka dinga salati wa annabi yanzu ana ta ba wa annabi lada ne ko muna yi wa kanmu ne makanmu muke yi idan yanzu kai salati wa annabi sai a ɗebi lada a kai wa annabi a waye ka waye zai samu lada kai da kai salati kai da ka lada yanzu ko ka yi wani abu ko ka ce wayo ba dan yi salati ba wallahi kar annabi ya samu wani lada kai aikin banza shi annabi komai an gama masa ina fata muna lura kamar yanzu ka ce ne wallahi kai ba za ka budu baki ka ce Allah ya kara wa sahabbai yadda ba to kai aikin banza saboda in kace Allah ya kara musu yadda lada da baka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmud ka fada alheri ko kai shiru kana faɗa alheri sai a baka lada to ashe duk ran da kace Allah ya kara yadda ma wadda Allah ya yadda da shi ka faɗi magana mai kyau za a baka lada ko ba da baka ba za a baka to in kai zuciya kace ba da ka faɗa ba Allah dai ba sa yadda yanzu duk duniya mu haɗu a ce sahabbai mu ce bara mu ce Allah ya kara musu yadda bara mu ce Allah ya tsine musu shin dan Allah muna tsine musu ne ko muna tsine wa kanmu muna tsine wa kanmu ne kuma Allah dai ce kai yanzu tunda duk duniya ba su yadda da yaddan nan da yi wa sahabbai ba to na fasa yaddan Allah yana fasa abu ne idan yayi a baya fasa an gane wannan ko baya fasa shi yasa ko cikin Qur'ani ka shiga annasikh la tadkhul fil akhbar inma tadkhul fil ahkam aya da take shafa aya ba ta shiga cikin labari to kuma yadda da sahabbai labari Allah yake bamu ko kuwa na yadda da wani na yadda da ba labari bane ake baka to kaga to wata aya ba za ta zo ta shafe sai Allah ya zo ya na manta shi ba ban yadda da shi ba na ce na yadda da shi ko kuma a ah, na yadda da shi yanzu na dawo na fasa a ko a baka labarin adawa sai ka bude shafin gaba kuma ya Allah ce kash na manta ashe fa ba haka aka yi ba kaza kaza ne ba ya ce ta shafa na baya ba to ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira aya da take shafa aya ba ta shiga cikin hukunci abin da cikin labari sai dai ta shiga cikin hukunce hukunce don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yace kad to inna Allaha wa malaikatahu ko wa malaikatahu yusalluna ala nabi sai Allah ce ya ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi masa salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ku sallama masa ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim wato ku faɗi wannan ko ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد lokacin da aka saukar da wannan ayar ai zabbai sun ce manzon Allah mun san yanda muke maka sallama amma ba mu san da damu maka salati ba sai annabi yayi shiru aka jima suka ce kai da ma ba mu tambayi manzon Allah ba kai mu takura masa ashe me yake jira manzon Allah iya jiran wahayi ne ma yandiku anil hawa in huwa illa wahayuha ashe baka ci na kirkiro naka salatin ba kuma har ka kirkiro ma wanda tafi alkur'ani wai so dubu shida wannan ya amfani da hankali hankali ya yi aiki a nan yanzu ƙur'ani ne fa kowane harafi da yanka biya da ba ka lada goma alif lamim lada nawa kake da shi kenan talatin alifin goma lamun goma mimun fa goma ko ba haka ba tenta mistiri ba tati ba kana eh kana da lada talatin mu tsaya nan goma goma sau uku nawa talatin ko sannan kuma ƙur'ani baka isa yanzu yanzu cikin minti biyu ka sauke ƙurani ba ko dai yiwu ba zai yiwu ba to sai aka ce maka to yanzu tun da ƙur'ani in ka ce da aka sauke ma ka yi hala sati ko sati biyu kana ta wahala kafin ka sauke to yanzu ga wannan salatul fati kawai kana yi tafi ma ka sauke alƙur'ani sau dubu shida kuma na za harka ka tafi ka koma zuwa ga Allah ba za ka sauke ƙur'ani sau dubu shida ba sai dai da ka sallamu duk aikin da kake kai wato kullum kake na cikin sauka zai yiwu abin da aka turo kai kenan dole kullum a cikin sauka ba ka neman abinci ba ba ka da wasu hidimomi ba za ka tashi sallah ba ba sadar da zumunta ba a komai ko ƙur'ani kake ta saukewa wai da ka sauke to kaga sai aka ce ma a'a ai ƙur'anin nan karanta shi wahala ne ga wani abun da kai so ɗaya ma ka kai wadda ya yi ƙura'anin sau dubu shida ni ban ga yadda da yin ɗauki ƙura'anin buɗe karanta ba kai kuwa ga shortcut ka bulon cut <laughs> eh, ga abu nan kawai kana ɗanyin nan kilawai ka fita ƙasar waje sai ka tsaya ko kana ta ɗiban wani hanya kana wahala kana haɗuwa da hatsarin rika a ga shortcut kai ne bai za ka ce an karɓa ido ka buɗe da ka ganka a saudiya sai ka ce kai wallahi jirgi za ka je ka shiga ba ka zama mahaukaci ba <laughs> ka ga yanzu ana gwada maka da ka kifta ido ka bude a ganka saudi da ka je wani maganan daga nan ka shiga mota ka tafi kano a je wani sikirinin ana ture ka ana matse ka a yi wannan a je a dura ka jirgi a tashi da kai a hatsari sararin samaniya ko ba haka ba sai aka ce a'a zo zo zo wannan ka bi dogon hanya yi haka bude sai ka ce a ah, ga kaba nan kuwa dala ka ga yanzu baka ma ana gaya maka da ka sha wuyan karanta qur'ani ga wani simple kaga kamar yanzu ana ce kar a biya qur'ani Allah ya sauke kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shiru yayi tukunna sai ya gaya wa sahabbai yace ku faɗi kaza ku faɗi kaza ku faɗi kaza an gane wannan ko da haka Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi ko wa sallimu taslima cewa ku yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wato ku sallama masa ai ku mika masa wato ainihin wuya an gane wannan ko akan maganan salatin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda sun gwada mustahabbancin yi a cikin sallah da wadda suka gwada wajabcin yi a ina a cikin sallah shine an samu imamu shafi'i shi ya ce yin salati a cikin sallah ma'ana a tahiya kenan ya ce fitta shahudul akhir li kulli salatin ya ce wajibi ne wajibatun fitta shahudul akhir li kulli salatin sai ga wajibi ne ka yi a tahiyan karshe kafin ka idda sallah a nan za ka yi salatin manzan Allah sallallahu alaihi ba sai ka idar ne ka ce salatin annabi goma ba ina fata muna lura yawa a'a kaga abin da ake bata wa mutane kwakwale shi a cikin sallah a tahiyan sa malamai sun tabbatar da wajabcin ma mutum ya idar da kar ya idar da sallah sai ya yi salatin manzala tahiyan karshe kai kuma ya ka bata ma kwakwalwa sai ka yin salatin a tahiyan karshe sai da ka idar kuma wai ka ce ma salatin annabi goma kaga ka bar inda aka aike ka ka je ina inda ba aike ka ba ko ɗari da kai a gurin ba da ba kalada ba saboda ka kirkiro bid'a annabi bai ce a yi ba ina fata muna lura naka ka'ida shine ka tsaya a inda Allah ya tsaye da kai karka idar da sallah a tahiyanka na ƙarshe sai ka yi salati wasu sun tafi kan ma da tahiyan farkon da na ƙarshen duk za a yi ne da a yi salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam imamu shafi abin da ya faɗa kenan a wata magana aka ce ta jibu kharijis sala cewa wajibi ne yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen sallah ma'ana ko ba ka shiga sallah ba ka rika yin salatocin annabi musamman yawmul juma'a ranan juma'a eh ka yawaita salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wata magana aka ce fi kulli majlisin marra a kowane majalisi an yi akalla a samu salatin annabi kwaya daya salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko wa qila ma zukira a wata magana aka ce duk abin da aka ambata nan a baya duka yana kan mutane su yi shi waƙila wata magana aka ce fi kulli salatin wato a kowane sallah biduni ta'ayyini ko li muhalliha ba tare ma da an ce ga muhallin ba ko aka ce ka yi a kowace sallah ka yi salatin annabi ai kai a tayyan farko kai a tayyan ƙarshe an gano wannan ko Fa alam kai sani annan nabiyya sallallahu alaihi wa wasallama fi gina bi salatillahi an salatil mala'ikati wan nas to ya kai mai ganin in kai salatin annabi ka ce maki annabi to ka saurara ka kashe kunne ka ji annabi ya wadatu ma da salatin mala'iku da na mutane bi ma'ana annabi ya wadatu da salati da Allah yake masa ya ishe shi sama da mala'iku da da su bari mutane da da su bari aljanu ma su bari zai cutar da annabi ba zai cutar da shi ba saboda Allah ya riga masa ina fata muna lura to shine bi ma'ana ka yi sanin wannan cewa manzan Allah ya wadata wato bi salatin lahi an salatin mala'ikati wannan daga salatin mala'iku da kuma mutane wa inna mal abinda ake nufi da salatin annabi azimuhu, sallallahu alaihi wasallama girmama manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama an gano wannan ko wa audu fa'idatuha alaina fa'idan kuma mu kanmu zai dawo bisawabi wurin ba mu lada kenan wal qurbi minhu da kuma dada kusancin mu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salatu alaihi amrun tawqifi kuma salatin annabi wani abu ne tawqifi ba wanda in na ga dama dan zauna in kira ba ba wanda wancan ya ga dama dai zauna ya kirkira ba a'a abu ne wanda dole ka tsaya a iya inda Allah suka tsaye da kai da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gano wannan ko don haka wannan yake tabbatar mana da irin matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah وأعد لهم عذابا مهينا الله تعالى يجي إن الذين يؤذون الله ورسوله wanda suke cutar da Allah kuma suke cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne kafirai kenan an gane wannan ko shine kafirai kenan waɗanda cutar da Allah da suke yi yasfuna Allah suna siffanta ubangiji subhanahu wa ta'ala bima huwa munazzihun anhu daga abinda Allah ya tsarke kansa daga shi min alwaladi wa shariki na ɗa da kuma shirka sai siffanta Allah an gane ko wa qaluta kazar rahmanu walada suna ce Allah ya riki ɗa laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati wal ardu ko yatafattarna minhu atakadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu ardu wa takhirru jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada to wannan kalmomi da suke faɗa yana cutar da Allah wani waje Allah yake faɗa hadisul kursi cewa ɗan adam yana cutar da ni yana zagin zamani ya subbu dahara ko wa ana daharu yana zagin zamani kuma ni ne zamani wannan ma Allah ce bawa in yi wannan yana cutar da ubangiji to sannan sai cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine wato ya zamanto cewar suna ainihin gaya wa manzan Allah maganganu munana suna faɗa masa abin da zai ɓata wa manzo Allah rai suna ƙaryata shi in yi magana ce magaryaci boka kaza kaza to Allah ya ce la'anahumullahu Allah ya la'ani masu wannan magana fi duniya wal akhirah da duniya da lahira Allah ya la'ane su wa adda azaban muhina sannan Allah ya tanadar musu da azaban muhina azaba na wulakanci na wutan jahannama Allah ta'ala ya tanadar musu da wannan to ina ga an gwada min lokaci mun tsaya kenan a aya ta hamsin da bakwai ko za mu tashi aya ta hamsin da takwas daidai insha Allah ta tabaraka ta'ala in Allah kai mu lokaci na gaba to anan za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan hacce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya fi mana Allah ya rufa mana sirri duniya da lahira la tabbatar da mu akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mai gida Allah ya gafarta masa sa Allah kai rama cikin gabarinsa sauran yan uwan mu musulmai wanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu su iyayen mu da malaman muna musu addu'a Allah ya ji kansu Allah ya yafe su muna roƙon Allah wanda suka muna aikin wannan masallaci Allah ya musu albarka Allah ya saka musu alkhairi wanda suka ba da waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya su haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su ba Allah muna roƙon ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana gudumawa wajen maka ibada da wannan lafiya yan kasuwa ma'aikata masu karatu masu sana'a masu jarabawa Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin hannunmu abubuwa na shari Allah ka tunkude shi ka hana shi isowa gare mu shugabanninmu Allah ka taimaka musu Allah ka sa Allah ka taimaka musu ka dora su akan daidai kurakuran su ya Allah muna roƙonka ka saita mana su ka sa su yi mana shugabanci na gari ya Allah Allah ka dora su akan Allah yadda ka dora su akan Allah ka ba su daman yi mana adalci waɗanda ba za su yi adalci ba Allah ka fi mu sanin su ka magance mana su ya Allah ka zaunar da mu lafiya addininmu da rayuwar mu ya Allah Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka sa muna daga cikin wanda da musu gafara cikin wannan wata mai alfarma Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai la manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin